nazari kan korafin 'yan hamayya game da zaben da aka yi a najeriya an bayyana bola tinubu a matsayin wanda ya nasara a zaben shugaban kasar najeriya bayan wata fafatawa mai zafi sai dai wasu da dama daga cikin 'yan takarar kasar da aka fafata da su suna zargin cewa an yi magudi a babban zaben sun kira kirayen da a soke zaben suna zargin cewa hukumar zabe ta inec ta karya dokar tattara sakamakon zaben ne saboda taimakawa tinubu inec ta musanta wannan zargi haka ita ma kuma jam'iyyar ta apc da bangaren jami'an hamayya har yanzu ba su gabatar da wasu ƙwararren hujjoji akan zage-zagen nasu ba sai dan takarar jam'iyyar labour party peter obi ya zo matsayin da uku ne a zaben zai je kotu domin kwace nasarar da tinubu ya samu saboda a cewar sa nasarar tasa ce amma shi kansa babu wata hujja da ya gabatar abin da ake ta rikici a sa da ita ce na'urar da gabatar domin karɓar sakamakon zaɓen wanda ya kira da bibas wanda aka yi tsammanin da sauƙaƙa makudan zaɓe da ake yi a najeriya ya kuma sanya zaɓen ya zama mai sayi hanci ƙorafe-ƙorafen da ake yi kan cewa ma'aikatan inec sun gaza tura sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓen su zuwa rumfunan tattara bayanai na inec wanda hakan ya janyo cewa kamar haɗin bakin hukumar inec ne domin yin magudi. an fara fargaban cewa za a iya yin magudi ne a safiyar ranar zaɓen ba da wani fitaccen mai amfani da kafafen sada zumunta a intanet ya ce ana zagin masu kutse sun kwace rumbun da aka tsara za a daga turo sakamakon zaɓen ciki da BBC ta bincike sai ta gano cewa shafin da ake magana na INEC ne ba shi bane aka yi wa kutsen domin ta gano cewa shafin da aka kirkira kamar a INEC in yake INEC da kanta ta ce rumbun nata na nan kalau babu kuma wani abin da ya same shi kuma babu wanda ya masa kutse daga baya da aka ci gaba da samun matsala sai manyan jam'iyyun siyasa irin su PDP da kuma Labour Party suka yi zargin cewa an kare ka'idar da aka shimfiɗa ta aiki da sakamakon zaɓe zuwa cikin rumbun koyon inec ne suka rika fitowa da cewa za a rinka ɗaukar sakamakon zaben da aka yi a rumfunan zaɓe sama da dubu ɗari da saba'in da biyar da ke faɗin ƙasar sannan kuma a ɗora a akan shafin bayan duka jam'iyyun sun sanya hannu kan amincewa da hakan lokacin da suke ƙorafi a wannan taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa da pdp wanda ya takara a jam'iyyar labour party lokacin da suke korafi a taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp da labour party sun yi zargin cewa ko dai an haɗa baki da inec ne domin taimakawa jam'iyyar apc wanda ci mulki a kasar. idan tsarin shafin intanet ɗin ya samu matsala musan da wannan idan haka sai ya ɗage zaɓen su ne suka fi cika alkawarin suna aikawa da wannan sakamakon zaɓen wanda hakan ke nufin an haɗa kai da su sun zama kenan sun ɗauki ɓangare ba su taɓa zama masu adalci ba in ji kowa